da sunan Allah mai rahama mai jin kai littafin fansar rai littafi na bakwai masaurari na idan baka manta ba a cikin littafi na baya mun dakata ne a daga can cikin jama'ar da suke zaune kallon shari'a wasu mutane goma suka fito suka zo gaban wajen da aka tanadar suka tsaya matsuwa barista faruk ya kusa da su yace ku ne iyalan waɗanda suka rasu dukansu daga kai suka yi alamar e Allah sarki wannan kenan sai kuma daura kawai don jin yadda za ta kaya murmushi ya ce ko za ku iya ma kotu bayani akan mutuwar mamatan shin akwai wanda ya ga lokacin da jawahir ta zo gidan ta kashe su kame-kame suka fara suka rasa ta yadda za su yi bayani barista faruk sake jefo musu tambaya yayi ya ce muna so ku yi mana bayani yadda aka yi kuka san ita ce ta yi kisan nan nan ma suka yi shiru suna kallon gefe ɗaya juyawa ya kalli alkali ya ce ya mai girma mai shari'a ina so kotu ta wanke jawahir daga laifin da ake zarginta da shi Don babu wanda zai iya ba da shaidar cewa zawahir ce ta yi kisan saurin miƙewa barista mba ya ce ya mai girma mai shari'a ya kamata kotu ta sa barista Faruk ya gyara kalamansa don yana neman ya zargi wani na daban bayan kuma kowa ya san ita ce ta yi kisan tun daga max din da ke jikin waɗanda aka kashe jinjina kai alkali ya yi barista Faruk juyawa ya ce ina neman afuwa ya mai girma mai shari'a sai dai ni ina ganin har yanzu ba su ba da cikakkiyar shaida da ta nuna jawahir ce ta yi kisan ba alkali ya ce me hujjarka na cewa haka barista faruk ya ce saboda ko lokacin da su barista musin suka rasu an ɗaura zargi akan wannan baiwar allah alhali lokacin tana nan gidan yari ana tsaranta ta ya za ta fita har ta yi kisa ta dawo barista mb a fusace ce amma ai kowa ya san ita ce ta yi Juyawa barista Faruk ya yi wajensa ya ce shin a matsayinka na lauya a matsayinka na lauyan masu kara tunda su sun kasa yin magana muna so ka faɗa mana a lokacin da jawahir ta shiga gidajen mamatan an ce wasu da daddare ta kashe su shin ta wace hanya ta shiga gidan alhalin gidan a rufe yake ko su ba su rufe gidajensu ko su ba sa rufe gidajensu juyowa barista mba ya kalli alkali ya ce ya mai girma mai shari'a tambayoyin barista Faruk sun yi ma wasu shaidar da sun yi wa masu shigar da kara tsauri sai sa suka kasa bashi amsa sannan Jawahir ana zarginta da yin layar zana ta wannan hanyar ne take zuwa ta yi kisan ya mai girma mai shari'a ya kamata kotu ta duba bayanai na da yadda aka yi Jawahir ta kasa kare kanta a lokacin da na yi mata tambaya alkali dukawa ya yi yayi yi 'yan rubuce-rubuce ɗago ya kalli jawahir ya ce shin ko zaki iya kare kanki akan tuhumar da ake yi miki barista faruk kallon jawahir yayi da take ta hawaye ta kasa cewa komai kowa ya zuba mata idanu yana jiran ta yi magana can dai ta girgiza kai barista faruk mai da kallon shi yayi ga alkali ya ce ya mai girma mai shari'a muna neman kotu ta taimaka mana ta ɗage karan nan zuwa zama na gaba domin akwai binciken da muke wanda ba mu ida ba a matsayina na lauyan wanda ake kara kuma saboda karancin lokacin zuwa na bai sa na samu na ida bincike na ba ina neman wannan alfarmar kotu ta duba min murmushin nasara barista 'yan ya ce ya mai girma mai shari'a ya kamata kotu ta yi watsi da wannan alfarmar da baristan wanda ake kara ya nema domin bai da wata kwakwarar shaida da zai iya kare wanda ake kara da ita muna so kotu ta gaggauta yanke ma wanda ake kara hukuncin da ya dace da ita shiru kotun ta yi har sai da alkali ya gama rubuce-rubucensa ya dago ya ce barista faru kotu ta amshi uzurinka a matsayin lauyan wanda ake kara wanda bai daɗe ba da tsaya mata don haka kotu ta baka dama barista faru kotu ta amshi uzurinka a matsayin lauyan wanda ake kara wanda bai daɗe ba da tsaya mata don haka kotu ta baka dama ka je ka kawo mana kwakwaran shaidar da ka ce kwakwaran shaidar da zai tabbatar da cewa ba ita ta yi kisan ba za mu ɗage wannan karar zuwa biyu ga wata na gaba wato wata ɗaya mai zuwa insha Allah shi muke fata ya kasance zama na karshe yana faɗin haka ya bubbuga table barista Faruk wani irin daɗi ya ji a ransa don ya san wannan hanyar kawai zai bi ya kubutar da Jawahir saboda bai da hujjar da zai iya kare ta inda shi kuma barista MB ya ji kamar ya bugi kowa saboda haushi Jawahir fashewa ta yi da kuka don ba haka ta so ba haka matan suka rike ta suka tafi da ita prison haka aka tashi shari'a wasu na murna wasu ko bakin ciki suke yi barista mb suna fita yunif wajen barista faruk da yake shirin shiga motarsa yana zuwa murmushi yayi yace barista kenan wani tsotsai ya kai ka tsaya ma jawahir ina ji ka gaji da rayuwarka ne sai yasa shi ma murmushin yayi yace kusan haka dan daman ita mutuwa a kowane lokaci zuwa take yi tabi baki yayi yace haka ne daman ashe kai ne lauyanta shine ka zo ka bugi ta cikina ka ji sirrina cikin rashin damuwa ya ce wannan ai ba wani abu bane tunda duk cikin aikinmu ne na san da haka sai dai kai na san baka san komai ba akan kes ɗin jawahir don haka ka taimaka ma kanka ka janye daga tsaya mata kar ka damu barista kai shaida ne bana bayan karya a kowane lokaci bayan gaskiya nake bi don haka kai zan ba shawara ka janye kar ka kar ka daure wa karya gindi in ma kuɗi aka baka ka maida musu abin su bayan star MB ka tseshiyayye ce kai kana ganin kai ne akan gaskiya ni ma haka nake gani dan haka mu haɗe kawai wata mai kamawa idan Allah ya sa rayuka in Allah ya sa rayuwarka ta kai Dariya barista Faruk yayye ce to Allah ya kai mu nan ya bude motar sa ya shiga ya bar barista MB duk haushi ya cika sa barista faruk yana komawa gida wanka ya shirya ya fita falo don ya yi lunch Mamsi ta fito tana fara'a ta ce suna, har an dawo zama ya saman kushin cike da nuna gajiya ya ce eh mamsi ita ma zama ta yi a gefensa cikin nuna tausayawarta ta ce sannu son da alama ka gaji da yawa ina fata dai an yi nasara murmushi ya yi ya faɗa ma mom sai yanda aka yi ta tausaya ma Jawahir sosai ko da bai faɗa mata ainihin abin da ake yi ba ya ɓoye mata don kar ta ta hankalin ta nuna bata yarda ba yasa ya ce mata kawai zarginta ake yi da laifin kisa kuma baya tunanin ita ta yi saboda yarinya ce karama addu'a ta yi akan Allah ya taimaka ya kubutar da ita idan har ba ta da laifi a ciki ya amsa mata da amin fitowar dadi ne yasa suka gaisa shi ma ya yi mishi sanu da dawowa sannan suka dunguma zuwa dining area don su yi lunch suna cikin yi dad ya kalle shi ya ce son gobe fa za a yi baikonka da nasiba murmushi yi mai nuna jin daɗi ya ce to dadi na gode sosai wata nawa za a tsaye da bikin shiru dadi ya yi, sai can ya ce ina tunanin ba zai wuce wata uku ba Don dad ɗinta ya ce baya so a ja lokaci da yawa kuma mu ma ba mu da matsala mun gama shirin mu tunda hata gida kana da shi mamse ta ce haka ne Allah ni ma amin mamse alhaji ni ma kaina ban san a ja lokaci da yawa sai sa na nuna farin ciki na da aka ce ba za a fi wata uku ba faruk yana jin su sai dai ya yi murmushi ya ci gaba da cin dina ɗin shi bayan sallar la'asar yana dawowa daga masallaci ko gida bai shiga ba ya shiga motarsa ya bar gidan ya kwama hanyar prison jawahir tunda aka maida ta a cikin dan akurkun ɗakin ta bajiwa ta yi a kasa tana wani irin kuka mai cike da ƙara duk ta cika wajen da kuka wasu ma'aikatan gidan ne suka zo da manyan bulalai suka same ta nan suka kwatsa mata suka daka mata tsawa suka ce ta yi musu shiru da kyar ta iya danne kukan nata sai dai hawaye da ke idanunta duk suka kankance mai da idanunta ta yi ta rufe ba ta sake buɗe su ba sai da barista faruk ya zo ba tare da ta buɗe idanun ba ma tana jin an buɗe kofar an shigo cikin muryar kuka ta ce ban ce kar ka kuskura ka shiga cikin wannan maganar ba sau nawa na faɗa maka mutuwa ta tafi rayuwa ta amfani me yasa ba za ka ji maganar da mutane suke faɗa ba a kaina da kyar ta buɗe idanunta ta ce bar ma bari na in rayu a doron kasa tamkar kashe dan maciji ne ba a sare kansa ba shawara zan baka ka bi maganar da sauran mutane suka faɗa maka ka rabu da ni gudun kar matsala ta ta shafe ka matsuwa yayi kusa da ita cikin sanyin jiki ya ce jawahir ban damu ba kowane irin matsala ta same ni dan ni na riga da na samu raina ina da burin taimakon ki komai zai zan iya yi dan ganin kin fita daga gidan nan saboda zama zaman nan bai dace da ke ba wasu sabbin hawaye ne suka gangaro mata ta ce barista kai ne kake ganin haka amma ni rayuwata a cikin ɗakin nan ta fi min kwanciyar hankali akan bala'in da nake ciki wanda bari na gidan nan zai iya shafar kowa cike da mamaki barista faruk ya ce wani irin bala'i ne kike ciki haka shin ko zan iya sanin sa tashi ta yi zaune ta ce sanin shi zai iya sa kai ma ya shafe ka ba zan gaji da faɗa maka ba ka nisantar da kanka daga gare ni jawahir na yi miki alkawarin zan taimaka miki da dukkanin karfina don Danguntun murmushi ta yi tare da janye kanta gefe barista faruk ya ce na san ba lalle ne ki yarda da ni ba don kina min kallon kamar halayya ta iri ɗaya ce da ta su barista musin sai dai ni ba haka nake ba ki yarda da ni girgiza kai ta yi ta ce bana ji akwai wanda zan iya yarda da shi a wannan lokacin har zuwa ƙarshen rayuwata jawahir ya kamata ki fahimce ni ban zo da niyyar cuta a gare ki ba ki taimaka ki ban haɗin kai don in wanke ki daga zargin da duniya take yi miki wani irin kallo ta yi masa ta ce zargi kuma wane ne faɗa maka zargi ne ko ma menene jawahir ina da burin taimaka ma rayuwarki shiru tai na ɗan lokaci kamar tana nazarin wani abu sai can tai murmushi tare da goge hawayenta kamar ba ita bace ta gama kuka tace shikenan tunda ka ce zaka taimaka min sai dai duk matsalar da ka shiga kar ka yi kuka da kowa sai kanka cikin nuna rashin damuwa ya ce na amince da haka don haka ina so ki ban tarihin rayuwarki miƙewa ta yi tsaye tana tafiya da ƙyar har ta isa wajen ƴar karamar tagar da take yawan tsayawa wajenta ganin kamar ba ta ji abin da ya ce ba ya sa barista faruk ya sake maimaita mata Ɗan guntun murmushi ta yi ba tare da ta juyo ba ta ce na amince zan faɗa maka tarihin rayuwata amma ba a nan ba sai dai idan zaka fitar da ni daga kurkukun nan mu je wani waje don in dai a nan ne na tabbata za mu shiga matsala daga ni har kai don matsala ta za ta iya shafar ka ba za ta taɓa barin ka ba shiru barista faruk ya yi kamar yana nazarin maganar ta sai can ya ce wace iriyar matsala za ta shafe ni kowace irin matsala za ta iya shafar ka in dai har kana son jin tarihi na sai dai kai yadda na ce maka ajiyar zuciya ya sauke ya ce shikenan jawahir zan kwatanta hakan zan je in nemi amincewar shugaban gidan nan in ya amince sai mu fita waje sai mu fita wani wajen zuwa gobe baya baya ta fara ja lokaci guda muryar ta fara rawa ta ce kai gaggawan barin wajen nan yanzu da mamaki yake kallon ta ce, saboda me juyowa ta yi fuskar ta cike da tashin hankali cikin daga murya ta ce na ce ka bar wajen nan ka tashi ka fita ganin yadda lokaci guda ta birkice ya sa ya miƙe ya wuce ya fita cike da mamaki bayan shi jawahir ta bi cikin sauri ta janyo kofar ta rufe tare da ja da baya a hankali ta je can wajen kusurwar ɗakin ta tsaya jikinta ga baki ɗaya rawa yake nan ta yi saurin zama nan ta yi wurin saurin zama tare da dunkule jikinta waje guda ta dafe kanta da dukkanin hannuwanta barista faruk yana tsaye yana kallanta ta 'yan hujojin kofar yana jiyo sautin kukanta a hankali da magana wanda ba zai ce ga abin da take cewa ba can kuma sai ya ji ta yi shiru ji yayi kamar ya shiga ɗakin don ya gane ma idanuwansa abin da yake faruwa da ita sai kuma ya fasa ya wuce suka tafi yana fita direct office ɗin shugaban gidan yaron ya wuce yana zuwa ya shiga lokacin wasu fayil ne a hannun alhaji mahadi yana dubawa yana ganin sa murmushi ya ce ya dai abokina har ka gama kujera faruk ya ya zauna ya ce abokina don allah wata alfarma na zo nema a wajenka alhaji mahadi ya ce haba alfarma kuma ina jinka numfashi yayi ce jawahir nake so a taimaka a aramin ita zuwa gobe zan fita da ita saboda zan ɗauko wani bayani ne wanda ita ce za ta taimaka min wajen ɗauko shi a matsayina na lauyanta zaro ido ya ce, fita fa kace ka yi da ita daga gidan yaron nan cikin nuna rashin damuwa ya ce eh kuma insha Allahu. na gama abin da zan yi zan maido ta girgiza kai mahadiya ya ce ka yi hakuri barista gaskiya hakan ba zai taɓa yiwuwa ba ka fita da ita dan tana cikin tsaro ne mai tsanani fita da ita laifi ne a ka'idar aikin nan ba a fita da mai laifi in dai ba asibiti ko kotu za a je ba na san da haka abokina taimaka min za kai insha Allah zan maido ta ba zan dade ba ina gama ɗaukar bayanan da zan ɗauka zan gurfanar da ita a wajen ku na yi maka alkawarin haka ka taimaka min ko don amincin da ke tsakaninmu mu yi abin mu gama ba tare da sanin kowa ba iska ya fusgar ya ce gaskiya dan dai kai ne sai sa zan amince amma ka tabbatar ka maido ta da wuri gudun kar wata matsala ta faru bana so kowa ya san kun cikin jin daɗi barista Faruk ya ce kar ka damu abokina insha Allah zan yi kokarin haka to shikenan Allah ya kai mu cikin jin daɗi ya ce amin nagode sosai sai gobe idan nazo nan ya mika mishi hannu suka yi sallama ya tafi tafiya yake cikin motarsa a hankali ba wani gudun kirki yake ba kallon miro da zai yi sai gani ya yi kamar wannan tsohuwar ce zaune a bayan sit ɗin motar saurin waigawa ya ya kalle ta sai bai ga kowa ba ya kara kallon miron ya ga gata nan dai zaune kanta siddi a ƙasa. wani irin birki ya ja ya tsaya ba don Allah ya taimake sa ba da ya faɗa ma motar take da ya fada ma motar da take gabansa juyowa ya yi gaba ki daya ya kalli bayan sit ɗin amma bai ga kowa ba ya kara kallon miro nan ma bai ganta ba a wannan lokacin ajiyar zuciya ya sauke tare da jingine kansa a jikin kujerar cikin rashin ran shi yace idanun shi ne suka yi mishi gizo dan tana ran shi ne sai dai me sai dai me yasa jawahir ta san da maganar tsohuwan ko dai ita ma jawahir ba mutum bace kwankwasa mishi glass aka yi Yayi yi saurin bude idanuwansa sai gani ya yi fit wani abu ya wuce amma bai ga ko menene ba fitowa yayi daga motarsa yana dubawa babu kowa sai 'yan motocin da suke wucewa jifa jifa don haka ne ya koma cikin motar ya tada ya tafi amma yana ta mamaki wane ne ya kwankwasa mishi glass din mota yana cikin tuki Nasiba ta kira a waya yana yin fikin yayi sallama bayan sun gaisa ne ta fara yi mishi tsegumin rashin zuwa murmushi yayi yace sweetheart gani nan yanzu hope dai kina gida cike da jin daɗi ce, eh ina gida lovely sai ka iso yace okay ki ban minti biyar insha Allah zan iso to Allah ya kawo min kai lafiya amin sweetheart yana gama wayar ya ajiye ta ya ci gaba da tukinsa a nutse har ya isa gidan su Nasiba yana yin fakin a harabar wajen da ake ajiye motoci kiranta yayi a waya yace ta fito gashi suna gama wayar ya nufi wajen wasu plastic chair ya zauna can sai ga Nasiba ta fito tana tafiyanta mai jan hankali idanu ya zuba mata yana kallanta a cike da shauƙin santa har dan har cikin ransa yake jin san Nasiba shi a tarihin rayuwarsa bai damu da kyakkyawar mace ba shi dai nutsatsiya mai hankali kawai yake so mai addini a haka har ta iso bai sani ba yana ta tunani sai da ta hura mishi iska a fuska sannan ya dawo cikin hankalinsa ya sakar mata murmushi zama ta yi ita ma tana murmushin ta ce lovely tunanin me kake haka limshe idanun shi yayi ya bude sannan ya ce tunanin sweetheart dina nake murmushin jin daɗi da ita ce nagode sosai lovely amma sai in ga kamar yanzu ka rage damuwa da ni don kwanaki don kwa dan kwananka biyu baka zo muka ga juna ba sai dai mai waya girgiza kai yayi ya ce ko ɗaya ta, a kowane lokaci kina a cikin raina kawai dai kwana biyu shari'a ce ta sani a gaba cikin sanyin jiki ta ce to shikenan amma dan Allah ka rinka zuwa ina ganin ka ko zan samu sauki a raina to shikenan sweetheart zan rinka zuwa ko dan saboda ni ganinki yana samun nutsuwa rage yawan tunaninki wata dan kareriyar mota ce ta shigo a gate din gidan nan duk suka zuba ma motar idanu barista faruk ya ce allah ya sa ba dad bane ya dawo murmushi nasiba ta yi don ta san sa sarai baya so suna haduwa da dad wai kunyarsa yake ji ta ce aiko ba shi bane amma yana nan cikin gida yana shirin bude baki ya yi tambaya nan direban motar ya yi saurin fitowa ya zo ya bude bayan motar wanda ya fito ne ya sa barista Faruk girgiza sai da mamaki ya bayyana a idanuwansa shi ma mutumin kallonsa yake yana murmushi har ya iso ta wajen barista Faruk bai sani ba sai da ya ji Nasiba tana gaishe sa sannan ya dawo cikin hayyacinsa ya dan rusunar da kansa ya gaida shi amsawa ya fuska a sake sannan ya wuce ya nufi cikin gidan barista Faruk da kallo ya bisa inda shi ma mutumin juyowa ya kalle shi yana mishi murmushi sannan ya juyo ya shige yana shigewa yayi saurin juyowa ya kalli Nasiba da ita ma take kallon sa yace sweetheart wane ne wannan murmushi tai tace aminin dad dina ne na san zuwa yayi yi magana akan ranar auren mu da za a tsaida dan duk yanda yace haka za a yi saboda dad gabaki dai shi ya mika min ragamar komai Damuwa ce ta bayyana karara a fuskar Faruk amma yayi kokarin boye ta tabbas shine mutumin da ya same shi bayan sun fito daga kotu yana tafiya a hanya zai koma gida ya zo ya shigar da motarsa a gaban tashi ya tare mishi hanya kan dole ya tsaya ya fito ciki da jin haushi ya jingina da motarsa yana jira ya ga wane ne ya yi mishi haka an yi kusan minti uku sannan direba din ya buɗe mota ya fito ya zagaya ya buɗe bayan motar wani alhaji ne ya fito yana tafiya cikin isa ya iso wajen barista faruk da mamaki barista faruk sai ji yayi ya kira sunansa ba tare da ya amsa ba ya zuba masa idanu yana kallon sa murmushi mutumin ya ce na san za ka yi mamakin gani na don haka da kai mamakin gani na dan baka san ni ba sai dai ni na san ka ci gaba da kallon sa ba tare da ya ce komai ba mutumin ya ci gaba da cewa sunana Alhaji Mansur mai harka da daloli cikin rashin damuwa barista Faruk ya ce me kake bukata a waje na da ka zo ka tare ni ka tare min hanya murmushi yayi a karo na gaba ya ce babu abin da nake bukata sai dai ina so in maka gargadi Allah sarki wannan kenan gargadi gargadi gargadi mu haɗa littafi na gaba don jin gargaɗin nasa na kuɗan salma kuma huta lafiya